tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da ashirin da shida ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha biyar a cigaba da tarihin ibn taimiyya da muke gabatarwa sakamakon karkare karatun kasidan shi mai suna manzo lamiyya da sharhi da muka bi a tsawon karatuttuka 60 muka dacewan mu bayyana ma al'umma hakikanin wane ne marubucin wannan littafin domin sau da dama ana maganin ibn taimiyya ibn taimiyya ibn taimiyya wasu na yabo wasu na ta suka hakikanin gaskiya masu sukan ibn taimiyya ba su san shi ba suna sukan abin da ba su sani ba ne su kuma masu yabin ibn taimiyya sun kasu gida biyu kashi na farko sun san shi kashi na biyu sun san shi amma a hagungunci da sun san shi kyakkyawan sani mai yiwa da yaban ma ya fi haka to sai dai mu al'umman annabi tawagan ahalus sunna an yi saitinmu da ba ma wuce gona da iri wajen yabo kamar yadda mai gidan ya ce shi ma kar a kuzuzuta shi da yabo kamar yadda kiristoci suka zo suka kuzuzuta annabi isa dan maryam da yabo har suka wuce makaɗe da rawa suka ce ɗan Allah ne Allah maɗaukin sarki kiyaye mun ɗauko wannan tarihin da muke karantawa daga cikin littafin rijalul fikar wa da'awa fil islam na allamatu sayyid abul hassan ali al-hassani annadawi Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi mala ya ɗauko wani salo ne na bayyana mana tarihi tun daga asali a bayyana maka yanayin yankin da mutum ya taso da kuma irin al'umman da ya rayu da su da yadda ya tsinci kan shi tun lokacin da ya fara tasowa a matsayin shi na yaro ya zama matashi ya zama cikakken mutum har zuwa tsufa wani irin yanayi ya samu kanshi na gwagwarmaya wata irin gwamnati ce ya tsinci kanshi a ƙarƙashin jagorancinta wannan yana da tasiri a wajen kowane mutum musamman mutum irin ibini taimiyya wanda yake da'iyatul islam al-mujaddid wajibi ne a tsaya a bayanin shi dalla-dalla kafin a zo a fara jin yaushe aka haife shi suwaye malaman shi ina yi karatu wani irin gwagwarmaya ya yi dole ne a tsaya a bayyace a bayyana shi wannan wai wani irin mutum ne misali idan ka je kasan waje kaga ana hantaran ɗan najeriya karke saurin yanke hukunci sai ka tambaye ɗan najeriya a wata irin bi'a ya taso wannan zai taimaka maka wajen ka gane dalilin da ya sa ɗan najeriya ya zama abin da ya zama gaje saudiya sai ka same shi yana bara in gaje amerika sai ka same shi yana kowanne. in ka je colombia sai ya gan shi dillalin miyagun ƙwayoyi ne duk inda ka je sai ka ga ya saje da mutanen wajen kawai duk wani abin da ake na rashin gaskiya sai ga shi fa ƙwararre ne a kan wannan abu ana ba da labari a turai za a zo za a aji rich ne na lemo iri-iri sai wanda ka taba shi zai sauko ma amma lemu ba zai sauko ba har sai ka saka sisin su irin na can ɗan najeriya sisin shi ɗaya ne sai ya huda shi sai sanya mashi lilo <laughs> tururuwa ta yi fuka fiki kasan za a shigantaka in ya zo ya zira sisin nan sai a ba shi pass na ya danna lemun da yake so yana danna sai lemu sai faɗo sai zaro sisin shi kun fahimci wannan da ku. to don allah mutumin da ya rayu a turai bai saba ganin wannan ba sau da irin shugabannin da suke da shi ba haka suke masu ba lemun sisi da me zai sa sai an zo an yi irin wannan dabarar da irin wannan yaudara da irin wannan cin haram to kasan tun daga sama har kasa kowa mawayaci ne Allah madaukin sarki yake wannan yasa malam bai shiga cikin tarihin kai tsaye ba sai da ya fara mana lalibe game da yanayin yadda ibn taymiya ya taso ku samu karatutukan baya wannan zai kar da ku abubuwan da muke son a gane Allah ya sa mu dace Malam yace al-wada'ul khuliqi wal ijtima'i lil wani irin tsarin ɗabi'a ne da kuma wasu irin jama'a ne kuma wani irin zamantakewa ake gudanarwa a garin da ibn taimiyya ya taso ka lura idan ya zama gari mashaya ne ko karuwa sun yawa ko 'yan damfara ko macuta akwai yiwuwan waɗanda suke tasowa a irin waɗannan yanayin ɗabi'u irin wannan ya harbe su kuna ganewa ko da ba su ɗabi'antu da ɗabi'un ba to da wahala kaga irin waɗannan laifuffuka da suke bayyana cikin al'umma suna ɗaɗa su da ƙasa haka da mutum zai taso a yankin da dattawa ne malamai ne salihai ne mutanen kirki masu mutunci za ga ɗan iskan garin ma to babban malami ne ko shehi ne na wani yankin ko da zai iskanci da shigantaka da ƙetare haddi za a gan shi da kamewa ko kare ne a gidan liman sai kaga yana da natsuwa sama da a ce kare ne a gidan gardi ana fahimtar wannan da kyau ko allah ya tsare mana imaninmu shi ne malam zai bayyana mana yanayin ɗabi'an al'umman da ibn taimiyya ya taso a cikinsu yanayin irin zamantakewan da ake yi tun daga masu mulki har waɗanda ake mulka tun daga talakawan gari har waɗanda suke masu arziki ne tun daga malamai har kuma ɗaliban ilimi da suke rayuwa a wannan yanayi to ya suke wannan zai haska kama idan aka ce ibini cimiyya ya zama iri kaza to za ka ce e ya cancanta ya zama hakan saboda wada'in da yake ciki tsarin da wada'in ya tsara kenan Allah ya tsare mana imaninmu malai ce hazil fi'a alhakima a turkiya kanat ta fi shi'urin bil afdaliya malai yake cewa waɗannan jama'a ko kuma waɗannan al'umma alhakima waɗanda su ne shugabanni jagorori a zamanin da ibini taimiyya ya taso a Turkiyya, to mutane ne waɗanda suke na Turkiyya. shugabannin turkawa ne kanat ta ishi fi shi'orin sun taso suna ji a ransu bil afdaliya cewa su sun fi kowa sun fi kowa daraja kinan shugabanni ne waɗanda suke da jiji da kai shugabanni ne waɗanda suke ganin suna da daraja ɗoriya ga kowa toko idan ɗabi'a ta zama haka to akwai abin da wannan ɗabi'ar za ta iya haifarwa allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu watamtazu fi kulli shay'in anil mujtama'il am fi daula kuma kullum ƙoƙari suke yi watamta su zama daban su ware kansu fi kulli shay'in a kowane irin abu za a yi anil mujtama'il am abu zai taso na gaba daya to su kullun kokari abin da suke yi su bayyana cewa nasu daban da na talaka nasu daban da wanda ba su ba fil daula abin da ake gudanar da shi a cikin gari tun daga tufafinsu gidajensu abubuwan hawansu suturunsu abin da za su ci hatta maganan da za su yi yaren da suke furtawa suke isu isu ya sha bamban da irin yaren da sauran gama garin mutane a cikin gari suke yara ma junansu haka wannan bi'a ibn taimiyya ya taso dangane da abin da ya shafi shugabanni jagorori wata takallamu bilogati hal'um a turkiyya su waɗannan mutane waɗannan jagorori shugabanni to suna magana ne da yaren gida yarensu na turkanci a da munasabatil ibada in ba wasu al'amura na ibada da suka taso ba misali a ce shugaba zai jagoranci sallah dole ne fatiha da sura da sauran zikirori da tasbihai da ke cikin sallah ya yi su da larabci haka abin da ya shafi hutuban juma'a ko kuma hutuban idi ko hutuban kispewa ko na roƙon ruwa da sauransu duk wani munasaba diniya to shugabannin suna yin hutuba ne da larabci amma in ba wannan ba to suna yin hutuba ne ko jawabai da turkancinsu mala ya ce awul khitab ko kuma in sun buƙatu za su yi magana da malamai to suna magana da malamai ne da larabci awul hadis ma'al jamahir ko kuma idan ana buƙatu zuwa ga ai jawabi ga 'yan ƙasa baki ɗaya to a daidai wannan lokaci za su sauko sai su yi magana da yaren da mafi yawancin jama'a suke fahimta suke ganewa amma in ba wannan ɗayan ababen da muka ambata ya taso ba to suna magana ne da lughatul um saboda su bambanta kansu da sauran jama'a su ware kansu su tsibbace kansu su tsarkake kansu su bayyana daraja da martaba da kima ɗuriya akan sauran al'umman da suke jagoranta wa kallama kanat tahtaju ila alhadith ma aljamahir mubashara mala yace kai ba ma kasafai ne suke barin wani dalili ya sa wai su fito su yi magana da al'umma baki ɗaya ba sai a daɗe ba wani dalilin da suka bari har ma tirsasa su yin magana da jama'a baki ɗaya sai dai idan suna son su yi magana da mutanen yanki kaza sai su kira wakilansu su kira malaman waɗannan mutanen su sai su yi magana da su su kuma sai su koma sai su yi magana da waɗancan mutane a bisa yadda su za su iya fahimta kuma su iya ganewa sai in ta kuke ne abin ya kiya to shine sai su yi magana da mutane da yaren da kowa zai iya ganewa fa na ha kanas ta lughat allogatil Arabiya? in irin wannan bukata ta taso na ana son za a yi magana da mutane baki ɗaya to suna amfani da yaren larabci ne wa kanal ba'adu min ha'ula'il muluk an samu wani ɓangare na waɗannan sarakuna la ya arifuna min al'arabiya sam sam ko larabci ba sa ji illal qadar alladhi yu'adduna bihil wajib sai gwargwadon abin da zai taimake su su iya gabatar da ibada na wajibi kamar sallah kaman abin da ya shafi khutuba da dai sauransu in ka ƙetare nan to ko ba abin da zai iya gaya maka da larabci don bai koya ba don ya taso yana jin yaren shi da yake yi to ya ɗaran ma larabcin aminci ya ɗaran mashi karɓuwa da daraja wa kanu ma'a zalika yuqaddiruna ulama tare da haka duk da irin waɗannan ɗabi'un da kuka ji shugabannin da suke jagorantar al'umma a wancan lokaci zamanin ibn taimiyya da yake tasowa to lalle suna girmama malamai suna ganin darajar malamai suna mutunta su suna sauraron suna jin shawarwarin su abinda suka yi umarni shugabannin ba sa ketarewa kun gano wannan da kyau ku amma yanzu idan kuka auna waɗannan shugabanni da muke bayanin su a yau turkawancan da shugabannin da muke da su a yau tun daga na gargajiya har na siyasa har zuwa ga 'yan boko tsakani da allah waɗannan suna girmamawa da martabawa da darajta malamai da sauraronsu ɗaukan malamai suke yi ma ba a bakin komi ba in sun ga malami ya zo wajensu babban abin da yake tunaninsu ya zo maulani ya zo barani ya zo raraka ne kaɗai abin da suke ɗaukan malami kenan wannan ba daidai ba ne yana daga cikin abin da ya sa al'ummanku suka zama out of control ba kwa iya juya sai yadda kuke so a matsayin kuke da jami'an tsaro kuke da gidan yari kudin daula a hannunku take kuke da kafafen yada labarai amma an waye gari talakawanku ba sa jin maganarku talakawanku ba sa muku biyayya in kun tsawata ba sa tsawatuwa in kun yi umarni ba sa umartuwa me yasa shine kun wulaƙantar da abu mafi mahimmanci shine kun wulaƙanta malamai waɗanda ke dakon saƙon Allah da annabi inda kun kimanta su kun darajata su to in kun yi magana da yaren da talakanku na ƙasa da su bai ganewa to malaman ne za su ɗauki wannan jawabi sai su fassara ma talakawa sai ga talaka na maka jinjina sai ga talaka ya amince da kai saboda babu wani talaka da ke rayuwa kaf face yana an san umarnin yi ko bare a hannun wani malami daga cikin malaman da ke rayuwa a daula jama'a mun gano wannan da kyau ko ta ma sai zama malaman ba ganin su da kima shi yasa za ku yi ta abu a hagungunce yana zuwa muku ba wai bayan da kuke son su ba yanzu ana irin waɗannan bayanan malaman da suke kusa da irin waɗannan shugabanni sai su je sai su ce tokun ga malam wane da malam wane da malam wane ba son kayan labai suke tunzara talakawa su maku tawaye sai su bankara maganan da aka faɗi sai su shi a hagungunce maimakon ma shi ya ce ku kawo in ji mai ya faɗi kai tsaye wacin da ya yadda da su waɗannan sai ya yadda da su ya amince da abin da suka faɗi sai ya kyamaci wasu daga cikin malamai ko mafi yawa a daidai lokacin sai ta kwace mai daga baya kuma sai zo ya rasa yadda zai yi sharrin matsan ulama ubani isra'ila kenan domin su kanu la na hauna an munkarin fa'aluhu duk bannan da ake yi suna ji da gani ba za su hana ba Allah madaukin sarki ya kiyaye mu malam ya ce wa yuhibbunal mashayikh was-sulaha suna kaunan shehunan malamai sannan mutanen da ke kokarin kawo gyara cikin al'umma ko ko ba malamai bane suna son su suna girmama salahan mutane masu kamun kai da mutunci ko da ba ko dattawa bane ko ko ba malamai bane ko ko ba ɗaliban ilimi bane duk wanda ya ƙoƙarin zama mutumin kirki cikin al'umma mai mutunci ya ɗabi'antu da kyawawan ɗabi'u na girma to irin waɗannan shugabanni suna ƙaunansu kun ji irin shugabannin da ibn taimiyya ya taso yana ƙarami suke jagorantar garinsu ma'ala yake cewa wa yuqbaluna ala bina'il masajid sannan waɗannan shugabanni suna tunkarin gina masallatai duk inda aka ce ana bukatan masallaci a guje za su sheka je su gina shi kuna fahimtar wannan da kyau ku wani irin sabani mu kuma namu shugabannin duk inda masallaci yake su ke rufe shi sau da an yi wa'azi an faɗa abin da ba su so za su kama shi su rufe shi su hana ibada su hana aima Allah sujada ka gaya min yadda talakawansu za su so su ba yadda za a yi talakawanku su ƙaunace ku duk wanda ya wuce ko ya taba jin labari ai shugaba wane ne ya rufe masallaci kaza ko masallacin malam wane kaza ba yanda za a yi waɗannan al'umma in dai akwai sauran kishin musulunci tare da su su ƙaunaci wannan shugaban kowaye ballantana a zo wucewa a ga masallaci gashi nan ya fara zama saura an mai da masallaci ya zama wajen zuba shara awaki na kwana ciki 'yan iska na shiga na zinace-zinace a masallaci ɗakin Allah wai don mai mulki kawai an mai abin da baya so ya rufe kuna fahimtar wannan ta yaya talakawanku za su so ku ta yaya talakawanku za ku yi magana su ji ku kuna fada da Allah kuna fada da su kuna ƙin su kuna ƙin addinin da suke yi kuna fahimtar wannan amma malaman da suke surrounding da ko suna nan kullun ƙarya suke muku kullum suna faɗin abin da zai daɗi ma ranku ne ko da ko wannan abin ba shi ne daidai ba ku ji tsoron Allah mala ya ce wata asisul madaris sannan kuma suna assasa makarantu iri-iri gwargwadon bukatun al'umma a ko'ina ko da al'umman ba zo da takardar neman taimako ba su za su je za su assasa sai su lura unguwa kaza suna bukatan makarantar islamiyya ce sai su gina sai su umarci mutanen unguwa ɗaya unguwa biyu unguwa uku da suke da makotaka da juna cewa tattara iyalansu kaf su rika zuwa islamiyyar can da aka gina sai su koma wancan unguwa sai su gina makarantar boko ta zamani sai su umarci mutanen waɗannan unguwannin gaba ɗaya su rika tura iyalansu zuwa wancan makarantar sai su lura cewa unguwa kaza suna da bukatar makarantar sakandare ne na zamani unguwa kaza kuma suna bukatar makarantar sakandare ne na haya islam ko kuma suna bukatar a zo a bude masu inda iyalansu za su raga koyan aikin unguwan zoma nursing ko midwifery ko wane ne sai ga suna tsatsallakawa ana jajjefawa daidai gwargwadon bukatun mutane ba su cure abu waje guda saboda rashin hikima ba ba haka suke yi ba suna ta'asis ne kowane yanki da abin da ya kamata a ɗiba a kai mai don ya dace da shi ina fatan mun gano wannan da kyau ku kalli saddauna da ya tashi zai ma'aikatan ƙarfi sai ya tafi can garin wari sai je masu domin waɗannan abubuwa a can ake samun shi kun fahimci wannan da ya tashi zai jami'ar ahmadu bello bai kai garinsa sakkwata ba sai kawo Zariya. don nan ne birnin ilimi kuna fahimtar wannan da kyau ku duk abin da ya dace da mutane sai a yi masu da ya ga kaduna garin gwamna ne garin 'yan birni ne sai je masa stadium sai ta wasa ku gano nan da kyau duk abin da aka kuna so sai a yi muku yi masa gidan rediyo yi masa kaza duk wani abin arziki sai je sai kafa yana kallon yankin da ya dace sai kai abu ka je ka kalli duk aikin da saddauna ya yi duk inda ya kai aikin sai ga abin ya dace da wannan wajen ne ya ji ya shi haka waɗannan shugabannin suke amma saboda ƙabilanci mu ne ko yankin mu ne sai mutum sai zo sai tara abu a wajen bebe kallon cancanta ko abin da ya kamata ko abin da ya dace ba abin da ke haifar da wannan sai hawan nafs san zuciya da kin Allah jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace kun ga saboda adalcin tarihi duk da wancan kurakure da waɗancan matsaloli da ake hangen waɗancan sarakuna suna da shi ku ji kuma alherin da ake kawowa ya daga cikin ɗabi'un mutanen banza shine ɓoye alheran mutane da bayyana sharrinsu a ƙa'ida idan mutum yana da ayyuka uku biyu suka zama alheri ne ɗaya ya zama na banza ne in dai musulunci ake yi to ba ambaton wannan ɗayan waɗancan biyan za a rika faɗi ko da misali ba a yi domin kirki ya rinjayi alheri Allah ka shirya da mu mala yake cewa lam yakunu na fi ƙasimil manasib ila fi'atin duna fi'a sannan in za su raba mukaman gwamnati ba su tattara mukaman waje ɗaya, ga ƙabilansu, ga 'yan yankinsu, ba sa yi suna rabawa ne kowa ya kwashi kasan da ya kamata ya kwasa kun gano wannan da kyau kun manyan mukamai ne a hannunsu za su ba da manyan mukaman ga kowa kun gano wannan da kyau ku za su ɗauki mukamin ministan da ya shafi man fetur su ba da a yankinsu su ɗauki ministan kuɗi su ba da a yankinsu su ɗauki sakataren gwamnati su bada a yankinsu su ɗauki ministan aviation a yankinsu duk wani abu mai gwaɓi yana yankinsu haka suke yi ba ka suke yi ba yana daga abin da ke haifan ma shugabanni matsala irin wannan son kan kuna fahimtar wannan da kyau ku za su kalli wane ne ya cancanta ya dace sai su ɗauki wannan matsalin sai su bashi an fahimci wannan yanzu misali lokacin da aka ba lami da sunusi gwamnan babban banki ya cancanci wannan mukamin domin fil din shi ne aka ba shi kun gano wannan da kyau ko abin da dama ya kamata a ba shi kenan a senate sai aka ɗauki harkan abin da ya shafi kuɗi da budget sai aka ba sanata makarfi fil din shi ne ya cancanta ɗauka a bashi amma zamanin obasanjo sai aka ɗauki ministan tsaro sai aka ba kwankwasu me alakan kwankwaso da tsaro injiniyar ruwa ne mun gano wannan da ku me alakan shi sai da alaka da tsaro kwata-kwata sai a ɗauka a bashi saboda menene aiwai gwamnatinsu ne da sai a je a ɗauko wani tsohon kurtu sai a bashi yanzu a gwamnatin nan da aka tayi za a ba da ministan tsaro sai aka ba janaral alugusau da za a ba da abin da ya sha mai ba shugaban ƙasa shawara a harkar tsaro sai aka ɗauki kanar samba da suki kawo kowa a skill ɗin shi ake bashi to amma tambaya waɗannan da ake ba su mukamin an sakan masu mara su yi aikin mukamin shi ne tambayin da ya kamata a yi ko? koko shi ne tambayin da ya kamata a yi muna hada abin da ya shafi wannan gwamnati ne da ibn taimiyya ya taso cikinta da kuma mai waɗannan gwamnatocin zamanin abata da yake son zai ba da amana ga dukiyan al'umma sai ɗauko aminul umma sai niƙa mai dukiyan al'umma general buhari aka ba shi ptm kun gano wannan da ku an yi aikin ko ba a yi ba li kulli ummatin amin wa aminu ummatin najeriya general buhari na fatan mun gano wannan da kyau Allah madauke sarki ya sa mu dace au jinsin dona jinsin ko bai ware wani jinsi ko ba bayan wani jinsi ba kun gano wannan mukamai ya ce yan ijo kadai zai bada bai haka ko ishekiri bai haka ko ya debi mukamai yace ce zai ba inyamurai bai haka ko ya ware nufawa ko yarbawa ko hausawa ko bare-bare ko fulani ko ya ce zai ba da mukamin ne kadai ga 'yan ibra kun gano wannan da kyau ko igala baya haka ana ɗiba ne a raba kowa ya kwashi kaso don kowa ya ji ana yi da shi kun gano wannan da kyau ko kama a nan jihar kaduna in an tayi za a ba da mukamai sai a ɗibo dukkanin al'umma sai a ba su amma yankin da suka fi yawa dole mukamansu ya fi yawa raban tattalin arziki yankin da ya fi yawa dole a ba shi tattalin arziki mai yawa amma a yanzu abin da ake ba 'yan neja delta adalci ne idan ana neman alallashe su ne don me ba za a ba maiduguri da yobe da adamawa da taraba da bauchi da gombe abin da ya fi yawa ba mun gano wannan da kyau ko north east na ɗibi abu mai yawa a basu shi da su ma suna fama da bala'i irin wannan amma ba abin da ya dame su da wannan fa shugabannin da ke wakiltar su mu ma su ma yi irin waɗannan maganganun ma ba za su yi ba duk malamin da ya gano wannan ma ya fito fili ya faɗa to rayuwar shi na cikin haɗari ne ma kuna fahimtar wannan da kyau ko to wannan gwamnati da ibn taymiya ya taso a cikinta ba ta da son kai ba ta da son yare ba ta da son yanki ba ta da wannan kasan ne ke damuwarsu kawai ta fatan mun fahimci wannan da kyau kasan ba shi kan shi ba kasan ba yankin shi ba kasan ba kabilan shi ba shi ne ɗabi'an da aka same saddauna yana da shi kun fahimci wannan da kyau ku babban abin da yake damuwarsu shine mai kasan Ko kuma duk shugaba abin da ya kamata ya zama kenan kaga ya girmama malamai ya gina masallatai da makarantu ya kuma raba mukamai daidai gwargwaro cikin jama'a talakawa ba za su so su ba eh amma ka ji shugaba na barazanan sai mu sa a kulle muku masallaci sai in sa a kulle ka sai mu sa a kashe ka ka gaya mai da talakawa za su so shi mu duk an mana wannan a kasan nan mun gano wannan da kyau ko an mana barazanan ɗauri an ɗaure na an ɗaura malamina amma malamina barazanan kora amma barazanan kulle masallaci na, kun gano wannan da kyau ko amma malamina barazanan kisa har ƙarshe ma dai aka kashe shi mun gano wannan da kyau ko duk waɗannan abubuwan ka gaya min yanda muna karanta irin yanda ya kamata a gudanar da tsari na gwamnati muna ganin irin wannan kama karyar kuma a ce wai mu bi jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku kuma waɗannan masarautun da suke irin waɗannan kama karya ya kamata hukumomi na gwamnati su rika calling nasu into order su san matsayinsu su san cewa ba su da koda ƙura tafi ɗaya da bature ya bar musu mun gano wannan da ke sarki na rubuta cfo ne kun gano ko gona yanka maka ka ce baka cfo in bai baka ba to ka ɗauka ya yanka ma kan tafi ranar kiyama za a naɗo maka ita ko kuma wanda yake da cfo ya sa ka cikin fitina ba wani takarda na sarki ka duk dukunkuna kafira ka kona ta kawai a tanda don ba ta da wani amfani in ko baka ji wannan ba ko ya wahalar da kai ina fatan mun fahimci wannan da kyau bature ya kwace wannan ya ba almajiran shi su ne su jamilu na'am Allah ya sa ba su ne yan boko ba to shine sai mala yake cewa illa annal manasibul idariya sai dai mukamai na gudanar da gwamnati kuji mukamin gudanar da gwamnati manyan 'yan jikin shugaba wal askariya da kuma waɗanda ke rike da tsaro na ƙasa da jagorancin sojoji da 'yan sanda da 'yan doka kana ta tahawala ila ru'asail atrak ba su da sakaci suna ba da wannan mukamin ga kowa sai shugabannin turkawa bi hukumar ɗabi'a sau da ɗabi'un mutane akwai matsala kun gano wannan da kyau ku daga sanda aka samu nsa a can aka samu chief of army staff a can chief of general staff a can shi ya haifar da wannan bala'in da yake ce ikin yawa arewa ta kawo da kusan wannan Tun da mutanen nan suke sakaci da waɗannan mukaman so koma can sai ga ƙasan waje na zargin cewa ai wane wane da ya rike chief of army staff akwai hannun shi an yi wannan ko ba faɗi ba general azaz nsa ne me ya faɗa dangane da abin da yake faruwa ai kowa sa abin da ya faɗa ai duk irin waɗannan abubuwa ya kamata mu san me muke ciki mukamai na gudanar da gwamnati kowace iri ne ba ka ɗauka ka ba wanda zai yi adawa da kai ko wanda zai hamayya da kai ko wanda yake cin duduniyarka sai wanda ka tabbatar ka da aminci da wannan in ka gaya mai ba zai daga ma kara ba shi sa duk da sun yi adalcin raba mukamai amma makami na idariya na gudanar da gwamnati na fada a jinaukan yanka to ba su ba kowa sai na jikinsu kuna gano wannan da kyau ku shi sa in kana son shugaba ya dama da kai ka zama mai da'a daga ran da ya fahimci kana da matsala ko daga ranar matsalar sai ya bi ka har shigan ka kabari dan ba dai bari ba jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku tuntuna a musulunci haka yake kuma ya kamata ka san shi wannan shugaban yana da ilimin addini da yake gano irin wannan matsalan ya yi karatu tuntuni ya girme ka ya fi ka exposure to ko za ka ga aikin shi kawai yake yi kai ta tunanin wai bai gano ba ai bai ɗago ba ai kaza ai kaza nan ko ya riga ya sani kawai sai dai abin da ya kamata ya magana ba zai magana ba sai ya aiki ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mu to sai malam yake cewa wa kanal atrak wa tatar ashabal hukum a wancan lokacin sai zama turkawa da kuma tatar sune waɗanda suke da mukamin jagoranci na sama wal iqta'at da kuma yanka filaye da tsarin ɗaukan ma'aikata da kuma gudanar da abubuwa kai tsaye na umarni ko hani allazina kanu yastaghilluna almazari'ina wanda suke ansan haraji na gonakin da gwamnati ke yankawa a hannun jama'a wal ummal kuma su ake nadawa shugabanni na ma'aikata da za su riga ɗaukan umarni kai tsaye biyan su albashi ko karba kun gano wannan da kyau ku dan idan shugaba bai sa abin da yake yi ba in ka san mutum na adawa da kai kar ka da albashin ka yana zuwa hannun shi shi zai ba su to wallahi za ka fada cikin tawaye ba da daɗewa ba kana ba masoyinka ne wanda yake ƙaunanka wanda bai cin duduniyarka wanda ya in ya ga ka zai rufa ya ma nasiha kai da shi kuma ba wanda zai ji in ya ga ka ya yada kuma duk sanda ya samu daman magana da talakawanka darajanka da martabanka da kimanka zai rika faɗi yana cewa a baka uziri a ma addu'a a goyi bayanka to shi kake ba dama kai tsaye ya magana a madadinka ko ya ɗibi kuɗin daula yana raba mutane a matsayin albashinsu ko kyauta in ko ka ba wanda yake da adawa da kai ko Allah sai ya kada gwamnatinka ba don komai ba sai dan duk wanda yake kyauta tama mutane to zuciyar mutane ko na san shi to zai ta amfani da wannan dama wajen kokarin kafce ma shugaba kafa to wannan yasa sai suka hana kowa wannan mukamin sai suka ɗebi na kusa da su su ne turkawa su ne tatar za ka ce a'a tatar ɗin da makaranta a baya suna kashe musulmi eh amma an samu da yawansu sun musulunta su ya yi kyau sai suka shiga gwamnati sai ke ba su waɗannan makaman tare da za ka zo za ka ji duk da sun musulunta akwai miyagun abubuwan da kuma suke da shi na ɗabi'unsu da ayyukansu wanda kuma ba su bari ba su tattar ɗin wanda ya taimaka wajen haifar ma musulunci matsala a wancan lokacin da ibn taimiyya suka rayu jama'ar na kuna fahimtar wannan bayanan da kyau ku to kuma kun ga bisa wannan tsarin duk wanda yake jagoranci bai fahimci wannan ba ko to yana da matsala ai shine za a zo a ce maka ai ya cancanta ya kamata ya mai kaza to in baka san wannan ba sai ka yi ka rusa kanka amma kana sani zai gace ina sani amma ba zan yi ba to don me bai iya bane ya iya bai cancanta bane ya cancanta me yasa bai da da'a ina fatan mun gano wannan da kyau shi ko shugabanci koya yake da'a yake so shugabanci na tawalu mafi girma shine mukamar annabta mukamar risala amma duk annabin da ya zo ma al'umman shi jawabi mai ce me yake cewa fattaqullaha ku ji tsoron Allah jin tsoron Allah haƙƙin Allah ne wa ati'un ni kuma ku yi man ɗa'a. kun gano wannan da kyau ko idan shugaba ya zama ba mai da'a ya zama shugaban je kana yi ka na ali yana cewa la ra'ayu lil imam la yuta shugaba ya zama je kana yi ka in ya zama ba mai biyayya shi sa Allah maɗaukin sarki yake cewa man yuti'ir rasula faqad ata Allah duk wanda ya ma annabi biyayya ke ma Allah da'a ne ya ce wa in ta tahtadu ashe babu jagora ko na addini babu shugaba na gudanarwa sarauta ne ko na siyasa ko na tsarin gwamnati abokance a ce wai ba a mana sama da'a ko kuma na ƙasa sa ran ko zai tafi yadda yake ba zai yiwu ba yasa ba washe yake cewa laifin babba ruwa laifin yaro kiwuya in yaro ya zama bai da da'a to babba gasa shi yake yi ina fatan mun gano wannan da kyau to abin da suka guda kenan dole suke kyakkyawan tsari yadda al'amuran za su gudanu ba cikin mishkila ba Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu Malam yake cewa wa fi sanata saba'in wa tis'ina wa sitta mi'a hijiri a shekara na ɗari shida da casa'in da bakwai hina ma hawalal mulk hisamuddin lajin fi ayyami a hukumihi a shekara ta 697 yayin da mulki ya koma hannun sarki hisamuddin lajin fi ayyami hukumihi to zi al'arabi, to sai aka riga kasafta gwamnati irin wannan layout nan da ake fitarwa sama da shekara 800 da ya wuce baya gwamnati na yanka irin waɗannan filaye tana rabawa kun gano wannan da kyau ku babu wani tsarin gwamnati fa na gudanarwa kowane iri ne wanda aka zo ma al'umma da shi wai da musulunci bai da ta cewa a kan shi ba ya wannan tsarin ba jama'a kuna fahimtar wannan to shine sai mala yake cewa bi Yan Fa'ul muzari'in sun raba gonakin ne ta hanyar da zai taimaki manoma yuslihu halahum wanda zai gyara halinsu misali in ga kama hanyar Kano ai akwai katuwar fadama wajen tambarawa ko eh wannan fadaman gaba ɗaya bai kamata a ce an tsira mutum ɗaya noma ba ana kasarta ta ne ga 'yan ƙasa a ba su su noma gwamnati ta taimaka musu da iri mai kyau da kayan noma na zamani a taimaka musu da ƙwararrun malamai su rika nomawa gwamnati tana fitar da nata kasan da riban da za ta samu domin 'yan ƙasa su amfana idan ka je sabana a jihar adamawa wannan yankin fadaman nan kamata ya a kasa a ba 'yan ƙasa su noma da irin wannan kulawa kyakkyawa wannan zai taimaka musu idan ka je saharan jihar kebbi wannan wajen da ake shinkafa ko ake noma kankana musamman garin lela ba da waɗannan yankin wajejen kamata ya ɗiba a ba 'yan ƙasa su noma su kula da shi in ka je yankin nan jihar kaduna a kaciya inda ake noman citta kamata ya a gyara a ba talakawa ko kuma gaje sami naka inda manoman masaran nan suke abin da ya kamata a yi kenan ko gaje filato inda ake noma dankalin turawa duk waɗannan abubuwan abin da ya kamata a yi kenan ko kuma ka tafi yankin nan namu na hunkuyi inda suke yawan noman tumatir da sauransu ko kuma gwanayen noman raken nan makarfawa garin ƙarfafa, to wannan sai a yanka sai a ba talakawa su rika noma rake lela na harin kun gano wannan da ke ku in ka bi kasan nan gaba ɗaya za a yanka maka mai ake noma waje kaza mai ake waje kaza me ake waje kaza yanzu ka je garin kofa ba sun kware wajen noman tafarnuwa ba to dan menene ba za a bunƙasa wannan ba ka je neja sun kware wajen noma me ba doya kaɗai ba me shinkafa da me ka ina ga abin da ke kawo ma ƙasa kuɗi ba gyaɗa ba ina duk akwai wannan abu akwai waki akwai gyaɗa ba auduga ba ku kawo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun a ina ne suke noma abin da ake fitar da man kaɗe a wannan yankin ne eh ƙwara in ka je katsina Allah ya masa albarkacin bedi ana fitar da man bedi don me ba za a taimaka musu ba a nan ne ake iya nuna wannan mai garahuni ko menene wanda ake fitar da man fetur da shi waɗannan abubuwan ya kamata a faɗaɗa inganta noma shine fa suka yi don duk gwamnatin da bata inganta noma ba ta zama gwamnatin je kana yi ka ina fatan mun gano wannan da kyau man fetur ɗin me. ka inganta noma ka gani mai man fetur ɗin sai ya zo ya jira ka ka bude ka auna mai sannan zai cire shi da iyalan shi ana fahimtar wannan da kyau ko sannan in ma ma'adanan za a nema waɗannan duwatsun na hanyar jos a je a yi binciken da ya kamata na rantse da allah sai an samu amfanin da sai an sha mamaki ba mu bukatan arzikin kudancin ƙasar nan kafa an yi gwaji tun zamanin saddauna wai turawa suka ce wa duwatsu ne ba komi ƙarya suke yi Allah dai aje duwatsu kusa da kusa tsauni irin wannan wai babu komi a ciki ƙarya ne idan na'urorinsu na da ba su gano ba to na'urori a zuwa auna Allah ji kan malam albani da muke yawon tafiya wajen malaman ƙungiyar izala duka ɓangarorin domin yin sulhunsu mun zo daidai wajen ya ce ya kamata duk damina in an ƙare ruwan sama a zuwa auna waɗannan duwatsu saboda ruwan sama akwai arziki da ke sauka a cikin shi kuma yana sauka a kan waɗannan duwatsun ne kun gano wannan da kyau ko to a auna za a samu alheri za a samu arzikin ƙasa mai ɗimbin yawa a ciki wani ilimi ne ya faɗi wanda idan da a turai ne sai fa an je an same shi an cika takardu an biya miliyoyin daloli na fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace ku je ku karanta sharhin hadisin da aka ruwan nan ya cika Madina annabi ya ce alal akam wa dhirab wa audiyat kaza kaza ku je ku karanta Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu kenan idan aka yanka ƙasa aka raba ana yi ne domin ci gaban al'umma ba don ci gaban gwamnati ba kenan duk gwamnatin da bata kula da jin daɗin talakawanta ba shi ne ba ta yi fa ya kamata ku san wannan kana cikin talauci da kyar kai ce fa ne an maka kwalbati me amfanin shi sai al'umma sun fita cikin matsala gaba ɗaya kuna cinsu da shansu da komi ba su da matsala sannan waɗannan abubuwan za su yi masa amfani ba kun bayyance wannan ya kamata ku san wannan kana cikin wahala da ƙyar kake rayuwa wa cewa amma kwalta ina ruwanka da wata kwalta ga kwalta a cikinka sai an inganta wannan ne sannan za a waɗannan abubuwan amma an ba ku ji ba ko za ku sha mamaki yi a tsarin musulunci haka yake yi kun ga da ya inganta noma ya ce domin me wa sulihu halahu zai gyara halin jama'a tukuna mala ya ce wata taƙaddamu bihi a zara'a da kuma hanyar da za su yi riga tunkarar harkar noma wa intajin zara'i kuma su iya fitar da amfanin gona mai ɗimbin yawa ƙasan isra'ila ba da haka taifin kau ba sun inganta noma ba su da komi sai suka ƙoƙari suka yi wannan annabi da ya isa garin madina sai matiya da mudu na garin madina addu'a Sau da duk ƙasan da aka rasa abinci aka rasa kuɗi hannun jama'a to an samu matsala ana fahimtar wannan da kyau ko amma wai a ce wai hukuma in ta kafu wai za a tsananta ma mutane kar Allah ya kafa ta mu muna son hukumar da za ta sauwaka wa mutane ne saboda duk abin da za a yi mutane ake son su samu yalwa ai kuna fahimtar wannan da kyau ku mutane samu su farara su noma su kiwo su samu albashi a inganta ma'aikata yan boko su karatu kyauta abubuwa ya inganta ka samu yan kuɗinka ka kai aure kun gano wannan da ke ku yau ba wannan bane kun ko sai gani ya riga kwashe yan mata ya riga aurar da su zaurawa a aurar da su ba abin da ya kamata ba kenan yanzu kawai sai zo foli gaba ɗaya shi kenan kai ina budurwanka tana ƙauye je ka ce ta zo ɗora maka aure a baka ɗaki kai da matanka kana foli tana haya islam mun gano wannan da ke ku to ga mun wa ba zai fahimci karatun nan ba eh kuma sannan da safe ka je ka ba da tiket naira hamsin a baka shayi da burodi da yamma a baka shinkafa da naman kaza da daddare a baka shinkafa da farfesu ka zo ka aje da kai da matanka kuna raya sunan manzan Allah hmm. ka ji wani tuzuru an gyara mai hanya mala yake ta lamiyar da bihil hukam fi mamlakatihi wasaru alaihi mala yake cewa su jagorori a wancan lokacin ba su yadda da me tawaye ba da zaman kashe wando ba duk abin da zai sa talaka ya ce bai yadda ba to ba sa yin shi kuna gano wannan da kyau ku kokari suke su inganta komi nasu su inganta yanayi ta amma mutane gaba ɗayan zama ba wannan bai ke gabansu ba abin da ke damun mu mu talakawa son kanmu Abinda ke damun shugabanni san kansu matsaloli kuma sai su ta faruwa su ko malaman suna jin tsoron su fito fili su gaya ma talakawa gaskiya wai suna tsammanin wai in sun faɗi gaskiyan wai talakawa za su koma gefe su zage ka in ya zage ka karama mana shi zage kai kuma tsine mai za ka yi ka gaya man yadda ba zai lalace ba bayan da za a yi wai malamai su koma suna jin tsoron talakawa wai ba za su faɗi gaskiya ba wai suna tsoron wai talakawa ko almajiransu za su yi masa tsiwa wanda ya ma koma gefe tsakar dare ka ɗaga gaya ma Allah ina fatan mun gano wannan da kyau haƙƙinka ne Allah madaukin sarki zai cire maka amma bayan da za a ce ba za a faɗi gaskiya ba kawai saboda wai akwai 'yan tsagera yau in malamai suka daina faɗin gaskiya cikin al'umma ta lalace shugabanni na zalunci ana kama karya talakawa sun lalace suna fasikanci suna cutar da junansu suna keta alfarman Allah suna yin da su ga dama kawai shi kenan sai malamai su kuma sai su ja baki sai su shiru wai suna tsoron kar a ce masu yan kaza ko yan kaza ko yan kaza dan me sai an bada gaskiya duk abin da zai faru jama'a mun gano wannan da kyau ko duk inda gaskiya take a ɗauko ta a faɗe ta Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu malai ce kana ta ta to a wannan lokaci sai ta tarawa sai suka zama unsiran muhimman fil mujtama suka zama kayan aiki mai matukan mahimmanci jagorori masu fada aji a cikin al'umma ku kalla a baya tar su ne abun tsoro su ne azzalime macuta yau kuma gashi an shigar da su cikin gwamnati su zama masu fada ji ana fahimtar wannan da kyau ko innahum kanu fi muktalafatil hurub bari ku ji yau lokacin da aka ce an ba 'yan neja delta mulkin ƙasar nan da sa da hikima ku to sai su kalli al'umman da suka fi yawa sai su kyautata musu su ne su kyautata ma hausawa yarbawa da inyamurai kyautatawa fiye da diyan da kake tsammani yanda ana yunkura aka ce yau ɗan neja delta na neman mukami to waɗannan za su ce a'a ba shi saboda zai kyautata musu zai inganta rayuwarsu zai tallafa masu ya kori talauci a cikinsu zai masu kaza zai masu kaza ba za su ga laifin cewa a mai ba haka ne amma an ɗauka an ba su sun ɗauki abin sun mai da shi gadon gidansu ina fatan mun gano wannan da kyau tiri waɗannan abubuwan ne wa ke tsoron a faɗa in ka faɗa wai za a je a kama ka a kashe ka mu muna faɗi ne don a gyara ana fahimtar wannan da kyau ko yau don Allah jama'a duk mutumin da ya kai irin matsayin da ni na kai yanzu Allah ya raya na kai rayuwar da nake ciki ana gode ai akwai wanda bai kai wannan shekarun ba akwai wanda bai aikin da nayi ba akwai wanda bai sani kamar ni ba akwai wanda bai kaza ba duk Allah madaukin sarki ya ɗauki ran tintin tintini ni ko an bani aran rayuwar ai na gode ai ku gano wannan da kyau ko sai ki faɗin gaskiya na kai lokacin da ba gaskiyan da nake jin tsoron faɗin ta yanzu kawai sai dai in lokaci bai yi ba ko kuma faɗinta a daidai wannan lokacin zai gyara amma zai haifar da ɓanna wacce tafi wannan to sai bar mutane kawai yadda suke amma bayan da za a yi kana da shekaru kana da exposure kana da kai da komowa a waye gari a ce wai wani wanda yake kasa da kai akan komi kawai yana amfani da kwakwalwar shi wacce take a riɓe wasu a ce wai ka aji abin da ka sani ka goge wai ka ba abin da yake a kan shi kai kasan ba zai yiwu ba da akwai abin da kai a gogewanka da ficenka da yau da kullum da sanayyanka da jama'an waje-waje zai sa ka san abin da shi yana nan a waje ɗaya da ya kamata ya sani mun gano wannan da kyau ku tun safi ne tafiya abubuwan da na ji na sani in na gaya muku kanku bugawa zai ba don kuma sai don kun gamsar da zuciyanku wasu abubuwan da kamata ya ku tsaya malamanku su gaya muku abin da ya kamata ku yi an gano wannan da kyau ku wallahi akwai abin da in na kalla kawai dariya zan yi akwai fastan da aka sa a nan bara yi wasu jawabai a kan jonathan da mulkin shi ai da yawan sun gani ko eh wanda yake fara cewa we need change kun gano wannan da ke ku? duk waɗannan abubuwan da ya miƙe ya faɗa kuna tsammanin duk mutanen wajen sun da ya faɗi wannan abu yau kuna tsammanin musulmin ƙasar nan akwai malamin da zai miƙe ya faɗi abin da su ba shine son ransu ba ya gama wa'azin lafiya lau shi ne kasa al'ummar musul lalace ni fa ina kallon wannan abin ne kawai ina tausayin mutanenmu fasto ne zai iya budewa ya faɗi gaskiya irin wannan cikin al'umman da ba wannan gaskiyar suke son su ji ba ku gani amma kuma yana faɗi suna jinjina mashi saboda suna kimanta addininsu sama da ra'ayinsu amma muku al'umma ne wanda muke kimanta ra'ayinmu sama da addininmu mutuncinmu mu kanmu individual ya fi mutuncin malamanmu da addininmu malami za ka iya zagin shi za ka iya cin mutuncin shi za ka iya mai kage da kazafi za ka iya cewa mai yiwa ma an siye shi mai yiwa ma an mai kaza mai yiwa ma an mai kaza ba inda za ka ji wannan gurɓataccen magana sai wajen wa sai wajen ɗan arewa musulmi ba haushe kun gano wannan shi sa malaman suna da alherai da gaskiya da hangen nesa mai yawan gaskiya bakunansu amma suna jin tsoron gaya ma 'yan bana bakwai duk wanda ya riga ka zuwa waje ba dole fi ka sani abin da yake a wajen ba in babu hikiman ka zo daga baya wani ya riga ka to da sai a halice mu irin yadda aka halice adam ai kawai din mu zama robot ga munan far rana daya fiye muka girma tare amma Allah ba haka yake so ba sai kakanka sai babanka sai yayi ka domin kakanka ya koya ma babanka din da cin da ya riga shi zuwa haka ni babanka ya koya maka cin da ya riga ka zuwa kai ka goya ma ɗanka ɗanka ya goya ma jikanka abin da fa ya kamata kenan shi yasa annabi da ya je sama aka ya sallah hamsin suna haɗuwa da annabi musa ya ce ko ba a rage mun gano wannan me yasa annabi ibrahim bai ce ma annabi ya koma a rage ba duk da annabi ibrahim yana saman bakwai annabi musa yana saman ta shida ya gano ku kalli fikin wannan annabi ibrahim yana can yana kula da yara kun gano wannan da kyau ko duk mai kula da harkan yara ba a saka cikin harkan kula da al'umma saboda ɗabi'a irin na yara ne ai kun gano wannan da kyau ko ba zai yiwu ba saboda shi sa ba ruwan shi yana cikin islamiyyar shi ne kawai har annabi ya wuce da sallolin da guda hamsin bai zai ya wuce ba shi sa ba a maganar shi ba amma annabin musa da yake ba wannan yake yi ba yana ganin sallah hamsin a buhu ya ce koma ba za su iya ba ku gano wannan da kyau ko ta ba in aka ɗauko irin waɗannan bayanan ake yi to kuma cin bayani ne wanda ya ƙetare tunani ya ƙetare ilimi ya ƙetare kazana waɗanda ba su kai ba sai kuma su ɗauki wani abu maimakon ka ce na gode ma Allah da aka haska kamun fiƙi da ban sani ba to malaman suna tsaka mai wuya ne jahili ne zai kalli malami yana zagin shi kun gano wannan da fa malamin zai tuba rigan malantan ya bashi ya sa ba abin da zai iya yi amma yana zagin shi shi yasa malaman suna da abin da za su gaya muku na alheri na gaskiya amma a tsorace suke da abubuwan da ke bakunanku da tunaninku da irin cin mutuncin da za ku iya masu ana fahimtar wannan da kyau ko malami ne zai abu sai za a gaban shi me yasa kai kun gano wannan da kyau ko kun san Allah da na tsaya na zama irin wannan malamin da na wulakanta kana cin me yasa sun ci an yi din ku gano nan da ke ku to a canza sun ce ba zan canza ba so da na san in na barka a bisa tunaninka da ra'ayinka zan ci mutuncin al'umma da keta alfarmas da kuma addini ƙarshe kuma za a gano kayan kuskure to gara tun wuri in ce ba zan yi ba in yi abin da yake shine daidai ƙarshe ni da kai sai mu tafa ma juna haka ne na zo lokacin da za a ce to mala ya kai kaza ta yi kuka ba da shawara to a kuma da muka ba shara ba kai ne shugaba ba ka da daman da za ka yi hau kujerar naki to kaga dai laifin karshe akan wa aka tile shi kan malam sai malamin ya tsaya ce sam ga yadda za a yi wannan yana daga abin da ya taimaka malam albani ya ci nasara kan da'awon shi baki daya ko kuna tsammanin mu da muka ci gaba daga inda ya tsaya wai za mu saurara ne mu tsaya a waye gari kwan ya fashe a hannunmu? ai ba za mu bar wannan abun ba duk da an ce magaji magaji to za mu yi kokari cikin gajiyan dai mu dan kwatanta abin da mai gidan ya kwatanta amma takalmin da ya fi karfin kafanmu kuna gano wannan da ke ku mutane da suke expecting wai abin da ya keke da keke me ni dai ba zan yaudari kaina ba albani albani ne mai shago kuma mai shago ne albanin ne malam mai shago kuma ɗalibi ne shi yasa har yanzu haka nake kallon kaina mutuwan shi bai kai ni matsayin da yake a kai ba daga ran da ka tsaya matsayinka sai ka zauna lafiya shi yasa masu iya magana suka ce yawo tsaya matsayinka kada zancen yan duniya ya rude ka amma wani zai ɗauka aicin da mu ne aka ce za mu jagoranci kujerar mala albani shikenan kawai abin da albani mu ma albani ne haka da hankali idiot nonsense kunga ni na mamakin irin wannan shirme na mutane kawai mutane ba su da hankali kun gano wannan da ke ku ilimin hadisi natsuwa ke samun mutum tunani mai kyau ke samun mutum hangen abubuwan da suka kai su komo ka ga abin da ya faru gane gaba da kai don kai gyara naka kai jama'a sai Allah ya kai mu kasu na gaba sauran bayanai suna nan suna jiran mu za mu zo za mu daddale su da izinin Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum